da ke a nan unguwar sabuwar arkilla a jihar sokoto inda muke kafin tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau laraba haka ne sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul ahzab jiya malam usman wa mako ya karatu ya tsaya aya ta arba'in da uku za mu tashi aya ta 44 ko makarantar mun aya ta 43 huwa allazi yusalli alaikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim huwa allazi yusalli jiya yana cikin tafsirin wannan ayar lokaci ya yi huwa Salli yusalli alaikum Allah shine wannan da yake muku salati wanda yake muku addu'a wanda yake muku albarka wanda albarkoki ne suke saukowa gare ku wa mala'ikatuhu da mala'iku ne kuma suna muku salati كما يدعى الله جاء من أشياء سورة الغافر الذين يحملون العرش ومن حوله الذين يحملون العرش ومن حوله ربهم بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صنع من آبائهم ومن صنع من إنك أنت العزيز الحكيم

ashe mala'ikun Allah suna yi muna salati suna muna addu'a Allah ce allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna na amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka wahdihim وقهم عذاب جهيل ربنا وأدخلهم جنات wa التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim wannan addu'an mala'iku ke kaima mu'minai ko da yaushe wa qihim sayyi'at ya Allah rahmatka tayil wa ci komai da ilminka Allah ka gafarta mu wanda suka tuba suka yi imani ya Allah ka tsare su daga azabar wuta ya Allah ka shigar da su aljanna ta madawwama wanda ka yi musu alkawari da su da duk wanda ya shirya na matansu ko mazansu in mata ne azwajuhum wa azwajihim nan yana nufin mazansu in mata ne kuma yana nufin matansu in maza ne da zuriyarsu ya Allah kai ne mabuwayi kai ne mai hikima ya Allah ka tsare su mugun abu ka tsare su wutar jahannama kullum mala'iku na taimaka mu'minai wannan addu'a me yasa Allah ya kawo wannan a wannan wuri saboda ku ji aya duka kan wannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera ya ku ne kuka imani ku ambaci Allah ambato mai yawa me yasa za ku ambaton Allah cikin dalilai shi yana ambaton ku huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu zaka shi Allah da malaikatu ne suna ambaton ku zaka ni zai hana kuma ku ambace su kuma in kun ka ambace su inda inda suke ambata ku ya fi inda suke ambata su kamar da inganta cikin hadisi cikin sahih bukhari da muslim wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu in ka ambaci Allah cikin ranka Allah zai ambace ka cikin raini in ka ambace shi cikin jama'a zai ambace ka cikin jama'ar da suka fi wanda ka ambace shi ciki domin shi cikin mala'iku ne su ne ma addu'a za akwai babban dalili da zai samu ta ambaton Allah mu ta zikiri tun wancan karatun da ni da wanda malam Usman ya je duk magana ambaton Allah cewa ai yawan ambaton Allah kakka yi wasa da ambaton Allah daban nan da majalisar nan da kuke zama idan kana ambaton Allah kuna ambaton Allah ko su mutane da na sani suna da majalisa da daba su ma amma an zo an yi hira an ci alala an yi waye a yi karatun Qur'ani kuma sai kasance akwai mai koya musu Qur'ani nan sakwato akwai mai koya musu su yi karatun Qur'ani ba da daba ɗaya kuma alhamdulillah duk ta elif ne duk ta waɗanda ake ganin man boko ne manya masu PhD masu masters masu digiri wani ke ganin sun waye to haka daban nan taku da ba abin da ake sai hirar siyasa alhamdulillah an gama siyasa faƙet an gama yanzu sai ku dawo da sai ku dawo da ambaton Allah kawai a gaban nan taku kai initiative za kana fara yi wani ya munahuki kakkada mu farawa ce kakkada muna ta yanzu ka san ambaton Allah tun yaushe muke zamanin da kai don an kada ku ba ka da tabbaci to a gara a kada ku ka dinga istighfari kana ambaton Allah da kai ka ci ba ka istighfari ka ambaton Allah wanda an ka kasuwa in kasuwar ta mai sai ga Allah ya fi wanda ya ci in ci ya raba shi da Allah za ka ko in ka fara istighfar ce don kun ci eh to ai kun ci kuma kun yi istighfar ga an haɗa da yawa kenan duk duniya ta wasu al'akari hasarta kenan ala kulli halin ka ba ambaton Allah a daban nan da majalisar nan saboda ne shi ma ambaton ka yake don shi da yake ka ambace shi sai tuna ma cewa huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu shi ke muku salati da shi da mala'iku ne duk suna ambaton ku kuma kai ka san Allah ya ambace ka ya fi ya fi ya wani ya ambace ka jiya jiya da daddare wani ya kira ni wani ba wa Allah mutumin kirki ne ya kira ni da daddare wallahi na malam ko abu shara na mance kai ne yayin da na je inda wani babban mutum yana ta yabon ka ka ji wani ne yace kaza kaza kaza kawai sai ci domin da wannan ayar da wannan hadisin sai ka ambaci Allah Allah ya ambace ka sama ana magana wani babban mutum akwai wani babban mutum ana magana Allah Allah zai ambace ka wa in zakarta bi fi mala'in zakar wa in zakara bi fi mala'in zakartu fi mala'in khayrin minhu tun jiya wannan hadisin ke ta yawo a gare ne yana aji waya saboda wai ya ta inda wani babban mutum yana tsaye gona yana ta na, da shi da babban mutumin Allah ya saka musu da alkhairi ni kuma sai wani ya sa in ta istighfari da ambaton Allah saboda na san wanda ya fi kowa girma wanda ya ce Allahu akbar zai ambace ni fi mala'in khayrin minhu kuma wannan ba ne kadai ba kowane mu duk wanda ya ambaci Allah Allah zai ambatai za ka kada mu yi wasa da ambaton Allah shi fi komai sauki duk cikin ibada kowace ambaton Allah ya fi sauƙi. amma shi ke ɗaya su jaye hankali a kai sai ka fara ka a ranga ka yi sati biyu kana yi kawai sai ka gaji ka bari kawai sai ka gaji ka bari kuma ya fi komai yawan biyan bukata wanda an bukatu kai ta istighfari kai ta istighfari kai ta istighfari yanzu kana ganin yawan biyan bukata duk abin da ka sa gaba yanzu kana ganin cewa Allah ya baka nasara a kai ne don tun da Allah yana yi mana salati da shi da mala'iku ne mu ya tinkinta mu ambace shi fiye da haka za ka sai mu yi tayi da yawa domin shi ma yake nuna saboda ne yake nuna tarihi salati liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur domin Allah ya fidda ku daga duhai zuwa haske sai ambacin zulumat da yawa ya ambaci nur shi dai haske saboda haske daya ya fi jujjufai da yawa saboda kamar da Allah ya anil yamini wa shama'ili aka ce yamini daya aka ce shama'ili hagu hagu da yawa saboda me saboda abin kwarai shi ko guda yana kankan miyagun abubuwa don haka in in goma ta lalace ko guda yin ta albarka kun ga da kuke cewa ko yanzu zulumat da yawa ne amma ya kai nur daya da kai nur daya ba in abu ya lalatacce ne to yadda yake ƙara yawa da yake ƙara lalacewa kenan amma in abu na kwarai ne ko kwara ɗaya ya isa sai Allah ce wa kana bil mu'minina rahima lalle Allah ya kasance mai jinƙai mai rahama mai mai mai rahama mai kyautayi ga mu'minai wannan aya ita wasu malamai suka tafi akan cewa ar-rahim sunan Allah ar-rahim suna nufin mai jinƙai gobe kiyama ga mu'minai saboda ayat ta ce wa kana bil mu'minina rahima ya kasance keɓance da jinƙai ya kasance ga mumine mai jinƙai don shi a nan ƙasa hausa wannan wannan fasar ta samu karɓuwa in ka sauke za a fara ma usulul dini ko kawa'idi an fara bismillahir rahmanir rahim za a fasara ma da ar-rahmanu mai gaman makyauta ya ba musulmi ya ba kahiri a nan duniya ar-rahimu mai keɓaɓɓen kyauta mai keɓaɓɓen jinƙai a lahira ga muminai saboda mai wakana bil mu'minina rahima cikin abin da ke ƙara tabbatar da wannan fassara ayar da ke cikin suratul tauba la kataba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin Thank you. قليل منهم نعم ثم تاب عليهم إنه بهم غفور رحيم kun gaba Allah ya fara yayin laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansari kaga suwa aka yi kaga dun munne ne ko sai ya ce innahu bihim karshe bihim su ina annabiyu da al muhajirin al ansar innahu bihim raufur rahim kaga ya kuma ne cewa ke kance yake ga ga mu'minai amma wannan fassarar ba ita ce mafi shahara ba amma ɗaya daga cikin fassarori ne wadda kuma wannan ne madogararta a fassarar da ta fi inganta shi shine arrahimi ya shafi kowa rahama ce ta shafi kowa duniya da lahira da musulmi da kafiri arrahmanu rahama mai rahama siffar zafi ce Allah shi shine arrahmanu haka siffa ce ta fita zafi, mai rahama ne arrahimu shi kuma mai gaman makyauta shi ne a rahim ba mai makyauta ba saboda ne wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi a cikin suratul suratul baqara ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا المسلمة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عبده وإن كانت لكبيرة إلا على الذين الله وما كان الله suratul baƙara da suratul hajji sai Allah ya ce inna allaha binnati la ra'ufur rahim kaga ba mu'minai ba dai ko binnati da mutane gaba ɗaya. don haka arrahimu shine mai gaban makyautar wanda ya haɗe kyauta ta haɗe musulmi da kafiri da na kwarai da mugu da kowa da kowa al-Rahimu. arrahimu arrahmanu ala wazni fa'lan ita ta dullo ala si'a cewa mai yalwar rahama ne shi Allah mai yalwar rahama ne Al-Rahimu ita kuma ta dullo ala sila suna nuna rahaman nan tana tashi ta koma ga wasu wata yana baiwa wannan ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan don shi ar-rahmanu cikin qur'ani bata zo tana da ta'addi ba bata zo tana nuna ar-rahmanu ne gawa ba bata zo ba sai dai ce wa rahmati a kulli shay wanda wa rahmati ta kunshi ar-rahmanu da ar-rahim duka zaka shi ar-rahmanu sifa ce ta zaki kamar yadda ka alhayu al-hayyu al-hayyu sifa ce ta Allah ba sifa ce wacce take da alaka da bayi ba amma al-muhyi mai rayawa wanda sifa ce wadda ta yi ta'addi yana raya wasu za ka arrahmanu siffa ce ta ce ɓantu ga Allah shi kaɗai don shi mafi yawa take zuwa ita kaɗai cikin ƙur'ani tsani arrahimu suke zuwa tare da wasu arrahmanu allama alƙur'an arrahmanu alal arshi tawa thumma tawa alal arshi arrahman wato arrahmanu tana zuwa ita kaɗai ne mafi yawa in ba ta zo da arrahim ba tare da arrahim duk wannan ya nuna maka arrahman siffa ce ta zati wato siffa ce ta Allah bambancin in ƙara yi muku kwata-kwata da zaɓa ne wani lahi matsalar ala a ce wani mai kuɗi ne kuma wani mai ba da kuɗin ne ga siffar ta farko ta shi shi ne ya kai yanzu mai kuɗi ne to abin da yasa siffa kuɗi wa ga saboda siffar rahama ta Allah ita ba a haɗawa da siffa kowa wani lahi matsalar ala wata abin da ke so ku gane ita siffar rahman siffa ce wadda ba ta ta'addi suna ne na Allah suna ar-rahman suna ne na Allah wanda baya ta'addi wato baya wucewa zuwa ga zuwa ga wani ar-rahim ke ta'addi don haka ar-rahmanu shi yana nuna si'a ar-rahimu shi kuma yana nuna sila wato yana nuna rahma Allah za ta shafi za ta shafi wani wannan wannan fasarar ita tafi inganci ita ibn qayyim yayi ma doguwar magana da dogon sharhi da sauran malamai duk masu sharhi mafi yawan su sun rijayar da sun rijayar da wannan wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance rahim ne mai jin kai ne ga muminai akwai wanda yake kebancewa da muminai a nan duniya da lahira a nan duniya ya kebanci muminai da shari'a cikin rahama ce ce ya kasance mun shari'a har muna iya ambato ne da yawa har yana ambaton mu shi da mala'iku ne ne muna salati wannan duk kebanci ne ga muminai a nan duniya a lahira kuma abin da ya keɓance su na aljanna har yanzu arrahimu mai gaman kyauta wanda cikin arrahimu ne kafirai ke shaƙar iska ciki ne suke samun abinci ciki ne dabbobi suke samun abinci ciki ne dabbobi suke samun iska watan arrahimun nan ba ta kai ga musulmi ba ta haɗe musulmi da kafirai gaba ɗaya tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam Allah ke ce tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwar su mu'min ne yadda suke haduwa da Allah shi ne assalam assalam assalam kawai ake yi wace musu salam suke wa junan su salam da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum Allahumma wa tahiyyatuhum gaisuwan aljanna kenan assalamu alaikum assalamu alaikum mala'iku ma haka suke wal mala'ika fiye da kuluna alaihim min kulli cewa hmm. ba ka gaishe aljanna ce aka kawo muna na aka tafi muna ta assalamu alaikum assalamu alaikum kaka bari wani abu ya ɗauke ka ko wani ina ne ina kwana ina ne ina kwana tana da kyau amma kuma ba ta yi can assalamu alaikum ba ta zo bayan assalamu alaikum da kuma mahaifinka za ka gaisuwa ko mai gidanka za ka gaisuwa kowa za ka gaisuwa in ka ce mai assalamu alaikum kayi mai babbar gaisuwa in ka ce mai ina kwana kayi mai ɗan ƙaramar gaisuwa za ka sai ka fara mai babba ka fara girmama shi in ka ce mai assalamu alaikum ita assalamu alaikum ma'anarta na farko da na ce maka assalamu alaikum ba zan cutar da kai ba aminci ya tabbata gare ka abin da nake nufi ni ka na tabbata ba zan cutar da kai ba ka tsira da gare ni ina ma ma addu'a Allah ya sa wani aminci ya same ka shi ke da ka haɗu da mutum kana jin tsoro ne ya ce maka assalamu alaikum shi tsoro ya tafi wata abin da assalamu alaikum ni na yi ma alƙalin ba zan taɓa cuta ma ba aminci ne da gare ne zuwa gare ka kuma ina maka fatar haɗuwanmu mu da komi na ya kasance ya kasance cikin aminci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma hasadatkum yahudu ala shay'in kama hasadatkum ala ala salami wa ta'mini khalf al-imam cewa yahudawa ba su yi muku hasara ga wani abu ba kamar da su muka yi muku hasara kan sallama da kuma cewa amin bayan liman in yace gairin magdubi Alaihi wala mu ce amin don haka assalamu alaikum girma gare ta don shi abdullahi salam ya ce lokacin da annabi sassan ya zo madina mutane suka yi tururuwa suka fita wajen gari wajen targon shi ina cikin waɗanda suka yi tururuwa wajen targon shi abin da ya fara cewa ayyuhan nas afshu salam ya ku mutane ku yaɗa sallama cikin annabi na farko a madina shine ya ku mutane ku yaɗa sallama annabi sassan ya ce kai sallama da wanda ka sani da wanda baka sani ba yanzu mutum sai ya ce wani bai yi sallama duk wanda ya ce wani bai yi sallama bai da gaskiya kai kai min sallama inda ka ce kai wani bai amsa min sallama lallai abin da ya kamata na tsaye yawa na zama sallama masu yawa su wa ɗan kaɗan sallama ƙarami yawa babba sallama amma imam nawawi ya ce duk wannan akan mustahabbi ne duk wannan akan mustahabbi ne in ƙarami ya haɗu da babba duk wanda ya fara sallama shi ya fi wani amma dai an ce ƙarami ya fara sallama in ƙarami ya haɗu da babba ƙarami bai wa babba sallama ba in mai tafiya ya haɗu da nazamne mai tafiya bai wa nazamne sallama ba sai nazamne mai sallama kuma bai mai sallama ta yi yayi daidai haka alamar girman kai ne ka haɗu da mutum ku wuce kowa bai ce ma kowa ƙara ba sai an jima ko gobe wani waje ka ce ya haɗu da ni bai gai san ba bai mai sallama ba gaskiya ba ne kai ma ka haɗu da shi ba kai mai sallama ba aka da za zaka bai aka kai kayan mai sallama bai ansa ba in ya ce a'a bai mai sallama shi ka gani dukkanin ku ba su ba sallama ba watan babu azzalimi a duniya kamar mai kawo ƙara mafi yawa duk mai kawo ƙara ne babban azzalimi don shi annabi sassan ya ce kakka hukunci in ka ji daga mai kawo ƙara sai ka ji daga wanda ake kawo ƙara za a kawo ƙara a yi ta siffantawa a yi ta siffantawa a yi ta siffantawa kai kuma idan ka bai kammala ba sai ka ci amma wani bai kyauta ba da an kawo makarar mutum kacce bai kyauta ba to kai ne na farkon da baka kyauta ba ni Allah Ta barka ta'ala ba mu labari game da annabi Dawud hal ataka nabaul khasbi idh wa hal ataka تتصرف في دخلوا على داود فسألهم قالوا لا نخف غضبان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا نصدق ربنا إلا كما يصدقون sai ya rasa shi inna ma lahu tikrun wa فقال نسبيها وعزني في الخطاب قال لقد لم تكن فؤادي وعدتك لسان وإن كثيرا من الهدى وإلى يبني بعضهم labarin wasu masu sumaji sun zo masa lokacin da suka tsallako bango suka tsallako annabi dawud ya wuce ko ina ya sun shigo Allah ta kana wa ita istawu in dakhalu ala dawud fa fazi minhum suka shigo inda annabi dawud sai annabi dawud ya firgita ya ga ba ta kofa suka shigo ba alu la takhaf suka ce kada ka ji tsoro khasmani ba za na ala ba'd mu masu husuma ne mu biyu ɗayanmu ya zalunci ɗaya fa kun bayyana bil haqqi kai hukunci tsakanin mu da gaskiya wala tushrik kada kai zalunci kada karkata ga ɗaya wahdina ila sawa'i sabira ka shirya mu zuwa ga hanya mai daidai zai ka tafi da ku sai sai yake inna hadha akhi wannan dan uwana ne lahu kisun wa tisuna na'ja yana da tinkiya 99 waliya na'jatun wahida ni kuma tinkiya ɗaya ke da ni fa qala akfilniha yace kawo min taka in ƙara suke ɗari wa azzani sun khitab jirgi ta matsa mini cewa lalle sai na bashi sai annabi dawo da kamata ya sai kai ya aka yi sai annabi dawo da kawai yanke hukunci sai da laqad zalama ka bi su'ali na'jatuka ila mi'ajihi lalle ya zalunce ka da yace baka tunkiyarka ta sai ka hada da tashi wa inna katiran min al-khulafa'i ba yabdi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilu salihati wa qalilun ma hum kama kudin da haka nan suke sai mutum da kuɗi da yawa ya ce yana buƙatar na kalami ya haɗe sai wanda suka yi imani da Allah ɗan kaɗan ne annabi dawud yana haka da kai ne sai gani bai daidai ba shine wa banna dawudu annama fatarnahu sai annabi dawud ya gane cewa jarabawa ce aka yi kuma ba da Allah ya ce ansa ya ansa ba fastaghfar rabbahu sai ce Allah ka gafarta mini wa kharra raki'an wa ana nan ta kai fa yana ruku yana sujuda yana kuma ma Allah sai Allah ya ce ne fagafarna lahu dalika wannan shi ne laifi ne abin da yayi Allah ya ce mai ai babu bakai laifi ba sai ce fagafarna lahu dalika sai muka gafarta mai wancan abin da ya yi me ne ciki laifin yanke hukunci bai ji daga ɗaya ba zaka masu kawo ara da azalumai kawai sai mutum yanzu ya ce maka alhaji wani yayi ni yayi ni kaka ga shi da rauni wanda suka fi kowa ka sune mata idan mace goma ta kawo matsarin mijinta ta aza sun kawo wallahi yayi ƙarya suka yi wallahi kaga cikin su ƙarya suka yi duk mun jaraba mun gani yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza in ya zo aka kira shi wani abu da ya ce ya yi tacce ya yi shi bai ma gane abin da yake nuhi daban wani abu ne daban ta fassara ɗan nesa ta kawo shi haka ta garwara shi ta aga kuka wanda bai sani ba sai ya tsammanin an zalunce ta an ci amanarta zaka duk masu sulhu tsakanin mutane da wannan kawo gulma da wani ya kawo wani ya yi mika ga wani in kana ikirin wancan ka kira shi in kuma ka ikirin shi ka ce a, ba a haka na ai ba a sai an ji daga mutum biyu haka masu gida da yara mafi kun da aka cikin wani kisan annabi dawo da ko mala'iku ne suka zo su ba masu tumaci ne amma guda ya da siffar talaka guda da siffar mai kuɗi kan ya kashe murya ya yi ta azaba mai kuɗi annabi dawud ya bashi gaskiya kuma ashe ba shi abda gaskiya ba to muke nuna haka da duk wani ya zo maka da babban wasu yawa haka ne ta jiru ta. in wani talaka ya zo ya ce maka mai kuɗi kaza ya ne kaza ya ne kaza shi adda baki kawai baki doki mai baki ya fi gudu haka nan mace da namiji ai mijin abba amma ita zo ta yi ta kaza ta yi ta faɗi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza akwai da yake ta bada misali ta wanda shi ya tuna kowa akwai su da yawa ne ta ta shige da haƙi ta ce kaza da kaza abin ya yana da yawa to haka suke ko da yaushe sai ta zo ta ce ma mijinta ta kawo ƙarar mijinta ta yi ta faɗi ya zo an bincika duk ba haka ba ne, an zo an bincika sai an bashi hakuri da yawa sai an bashi hakuri ya ce ya hakuri da ita kaji ta gida wata ta yanke to wallahi sai kin shi hakuri saboda haka haka haka ya kamata ya kasance cewa in wani zai ce maka wani bai yi sallama ka ce kai mai sallama da kuka haɗu ka zan mai ƙarfi mai iya adalci mai iya ba duk wanda ya kawo maka mai rauni shine duk wanda ya kawo maka ƙara sai ka ce shi da gaskiya kuma su jama'a abin da ya ba su gane haka in ana haka yanzu ba ta kai shugaban kasa aka yi ba aka gama ba kotu za a je ba ko ka je kotu ka ce wallahi kai ka canye sai a ce Allah kai ya ce shi ya canya doka a bashi ana haka ne sai an ce to ku zo rana za ku dawo kawo evidence an ce an yi haka kai tsi kai ma yayi ma haka babu baka jin daɗi wani na can gefe a gaya mai cewa ga abin da kai kawai yanke baka hukunci cewa za kai mista bai bincikan ba bai tamban ba to kai mista an kawo maka na wani baka bincika ka tambaya kuma da kawai mutane suna da nau'in rashin son yin adalci ga wasu kai yanzu in wani ya je kai ƙararka wani waje aka yanke maka hukunci aka ce maka za abin da za ka fara ba ainihin adalci ba ai da sai akan ban ajiya to kai nisa kama makarar wani abokinka ko wani mutum a gari sai kuma kawai sai ka yarda ba ka yanke ba ka cewa sai ka bincika kaga wani yana da yana da matsala don haka sai mu gyara don haka tahiyyatun yawma yalqawnahu salam gaisuwar ɗan aljanna lokacin da suke haɗuwa da Allah shine salam suna assalamu alaikum wa adda ajran karima kuma Allah ya yi musu wata lada mai girma wani lada ta karinci mai girma Allah ya musu tanadi wanda za su ji daɗin ranar alkiyama Allah ka sanya mu ciki ya ayyuhan nabiyu وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وامرأة طيب طيب sai ce ya ayyuhan wannan shine kira na nawa cikin wannan sura kira na uku ko da aka yi mai na farko an yi mai abin da yake banci kai ne ya ayyuhan nabiyyu taqillaha shi aka wa na farko na biyu aka yi mai aka cewa mata ne ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna to idan hayatar duniya na uku kuma aka yi mai akan tabbatar mai da ƙarin girma da tabbatar mai da annabci da manzanci sai Allah ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka wannan ya shafi abin da aka aiko shi da shi kunga wannan kiran ya haɗa abubuwa guda biyu ya haɗa annabci da manzanci ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka ya kai annabi hakika mun aiko ka don haka nabiyun ne rasulun ko nubbi'a bi ikra wa utila bil muddathir ko inji Muhammad bin Abdul an aiko shi da an sauka mai annabci da ikra a sauka mai manzanci da ya ayyu al Za zaka ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai na inna naka. hakika mu muka aiko ka shahidan ka kasance mai shaida fa kaifa idza ina wa kaifa ko فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا آية في سورة النساء kaga wani nuna cewa annabi sallallahu zai yi shaidu ga al'umma gaba ɗaya? haka wacce ayar da alar mai karanta a cikin suratul baqara wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala nasi wa yakuna rasulu alaikum? shahida haka annabi sallallahu zai kasance mai shaidu ga al'umma ranar alkiyama kamar da hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa annabi sallallahu alaihi wa ya ce yud'a nuhun yawm al-qiyamati za a kira annabi nuhu ranar al-qiyama fa yaqulu sai ya ce labbaika wasu sa'daika ya rabbi sai ya ansa ya ce labbaika wasu sa'daika ya ubangiji fa yaqulu sai ubangiji ya ce hal ballagta ka isar da saƙon da aka haife ka ya kai nuhu fa yaqulu na'am sai ya ce na isar da saƙo. fayuqalu sai ce li ummati sai ce ma al'umma annabi nuhu hal ballagakum ya isan muku takon da muka aiko shi fa sai su ce ma atana min nabiyyin mu babu wanda ya zo muna gargadi annabi nuhu nan da Allah ya ba mu labari cikin suratul ankabut fala bisa fihim alf sanatin illa na aman amma za su ce ma atana min nabiyyin Wani mai gargadi bai taba zuwa ba mun ba mu ga kowa ba zaka yanzu ana buƙatar shaidu fa yaqulu sai ya ce man yashhadu laka sai Allah ya ce ma annabi nuhu waye shaidunka ka zo fa yaqulu sai ya ce muhammadun wa ummatuhu annabi muhammadu da al'umma sai muna shaida ko ba mu shaida muna shaida duk qur'ani ya gaya mana da aka zo aka yi wa inni da autu rabbi inni da autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara thumma wa inni kullama da'awtuhum لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسراء وقلت استغفروا ربكم إنه كان أشياء من هنا الشديد يا ya kai suwatun nuhu za ka kowa يا ya النور suwatun nuhu sai zai shi da duwar layara sun ce sun san ba su ga kowa ba da ta ne ne rinka sai ce annabi muhammad da al'umma ce kai da muka yi daraja annabi ce da ni da kai ashe ne wani annabi ce annabawa Allah yau ko kotun da aka je zaɓen shugaban kasa aka kira ka shedu ya ka take to a ce da kai za ana supreme court kana cikin za a noka NTA da da sauran ko ina ta an yanzu ba magana shugaban kasa ba ce annabin Allah ne annabi Nuhu zai ce kai ashebi ne da kai da ni da sauran al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk gatan da Allah yake muna yayi muna ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam don shi muke yawan mai salati muke so ne muke girmama shi domin gatan da muka samu ta hannun shi zaka sai annabi Nuhu ya ce annabi Muhammadu da al'umma sai su na a fatashhaduna sai ku yi mai shedu annahu qad ballaga annabi sallallahu alaihi sai ku yi cewa ya isar da sako wa yakuna rasulu alaikum shahida ku kuma annabi sai ya kasance shi a shaidunku sai annabi sallallahu alaihi ce fa zalika qawluhu jalla dhikruhu wannan shine ma'anar cewar da Allah yayi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna rasulu alaikum shahida zaka mun yi ta a kasancewa cikin wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi shi amma ma'anar faɗin Allah da yayi Ya yace ya ayyuhan nabiyyu inna naka shahidan ya kai annabi hakika mun aika ka wata kai annabi kake kuma manzo kake mun aika ka shahidan mun aika ka mai shaidu wa mubashiran da kuma mai yin bushara da aljanna wa nazira da kuma mai gargaɗi da wuta abinda annabi sassa sai zuwa suke ne bushara ya ce in kun yi kaza za ku shiga aljanna in kun yi kaza za ku shiga aljanna in kun yi kaza za ku shiga wuta ku kiyaye wuta ku kiyaye wuta wannan ce abinda annabi sassan ya zo dunna aka samu sunan mubashir a ce muhammadu mubashir saboda ina arkan laka shahidan a ce muhammadu nabiyu duk ayyar da aka samu kuma duk kawai mafi inganci game da imamun imamu iya ce kafin shi imamun nawawi kafin shi da mallamai da wannan duk ne za ka sai a ce muhammadu bashiru muhammadu nabiyu duk babu illa amma dai ba sunan annabi bane siffa annabi dai akan kawai mafi inganci wa da'iyan ila kuma Allah ya aiko ka mai kira zuwa gare shi ba kira zuwa ga kanka ba abinda ya yawa yanzu mutane suna kira zuwa ga kansu mutum yana nan yana ta tabar gaza shekara da shekaru ba taba mai raddi ba radda ya taɓo ka yanzu a gani kai mallami kake zaka zaka shirya mai raddi kai mai kasar mai minti 90 kai mai wanda ya wuce haka kai mai dozin guda kai mai siri na ɗaya da na biyu da na uku wajen ya taɓo ka shekara ta ishirin yana taɓa annabi shekara ta ishirin yana taɓa Allah babu ruwan karshe baka tashi mai raddi ba sai radda ya taɓo ka zai so ga ni santa da waɗannan harkokin na muƙabala da raddi saboda abin da ke aukuwa idan ni faɗi ba daidai ba kai mai raddi to in ni tashi to sun nake sai na nasara a kanka zaka duk abin da ya in kamu na ka, in kamu balagarka in kamu sarkunka in kamu kaza duk in ban samu ba in kamu ƙaunar uwarka ta taɓa sai da kula ta yamma ta biya kuɗi ba ko ba ka ba kakan kaka ne duk ba ku gani ba ku ni da san su duk ba ku san su suna gani duk ba ku gani sai a kawo yanzu in baba babana ya taba kaza da kaza ka ya tun lokacin annabi nuhu to ya ka gano za a gano za a gano tunda dai in ba a da hujja da za a kama inda ita za a kamo da baba babana da kanin mahaifiyata da kakana da asalin mu da ko ina da ko ina duk wannan ba daidai ba ne kuskure ne kuma yana yana yawa wannan biye yake nuna cewa mutum ya zan daɗiyar ila nafsihi tun da an ka taɓa ne ga mutane na ta taɓa Allah suna ta komai babu ruwan ka amma rabbi wanda ya taɓa ka dan shi Sheikh Muhammad bin Allah Usaimin ce, wa da'iyan ila Allah ka zan mai kira zuwa ga Allah la ila nafsika ba mai kira zuwa ga kanshi ba yace wali hada kana nabiyyu nabiy sallallahu alaihi wa sallam la yantaqimu li nafsihi qattu dan shi annabi sallallahu bai taɓa rama ma kai ne ba in ka taɓa shi bai ramawa abadan illa an kunta haka hurmatullahi azza wa jalla har abada annabi bai rama makai ne sai in an taba dokokin Allah in an taba Allah lokacin fa innahu kana ashaddan nasi gababan lillahi ta'ala ya ci kowa tsananin fushi ga Allah ta'ala idan an taba Allah ya annahu laysa yad'u ila nafsihi shek Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ba zuwa ga kai ne yake kira ba kama yujadu min kathirin min ad-du'ati kamar yadda ake samu da yawa da masu da'awa yad'una ila anfusihim fil waqi'i in ka jiba halin da a wasu kansu suke kira zuwa gare shi na an yu'azzimahumun nasu suna son mutane su girmama su wa an ya'khudhu zubi qawlihim suna son mutane su dauki zantukan su su yi magana da su hatta innahum idza qulifu fi zalika har zaka samu idan aka saba musu ga ra'ayinsu تجد ka samu mutum yana fushi yana cika لأنه خولف أمر الله ta'ala. ba don an saba ma al'amarin Allah ta'ala ba walakin li'annahu kulifa huwa domin shi an saba mishi allazi hada sha'nuhu wanda irin wannan shine sha'anin shi inji Sheikh Muhammad Salih Uthaymeen inna ma yad'u ila nafsihi yana kira ne zuwa ga kai ne walaysa yad'u ila rabbihi bai kasance yana kira zuwa ga ubangiji ne ba ya kai dan uwa mai da'awa fa fattish nafsaka fara binciken kanka ka gani rabbinka da daga muryarka in an taba ka ne ko in an taba Allah ne za a gane wanda ya fi in naka ya taba Allah duk yadda kake ka bashi kariya kana bashi duk yadda kake ka bashi fassara mai kyau kana bashi domin naka ne in wani ne kuma duk yadda kake kai mai mummunar fassara za ka yi mai hal fi ka sirrun min haza shi muhammad sallallahu alaihi akwai irin wannan cikinka in kana fi ka sirrun min haza fa aslihil il'amra. amra idan akwai wannan cikinka to ka gyara lamarin kanka wa in kunta la tarbabu illa lillahi ta'ala amma in kun ka kasance baka fushi sai saboda Allah sai saboda an taba Allah wala tarba illa lillahi ta'ala baka yadda sai in an yadda da Allah fa hadha huwa da'iyatu haqiqa wannan shine mai da'awa na haqiqa dun Allah mai alaka cewa abu kaza halal ne da abu kaza haram ne da ya karanta ya sa wasalin sama inda wasalin kasa inda caninci ya karanta in gaskiya ne ba za ka ta ba za ka iya ta babu magana wai ya yi kuskure na hau nan ya yi kuskure sarfu nan shi kuskure ne na hau ne ko na sarfu amma abin da ya tabbatar gaskiya ne eh to ya kamata a kaɗi gaskiya sai ya je gyara na hau ne da sarfu ne amma gaskiya ce da ya faɗi ko kuma abin da ya faɗi ne kake so sai an mai sai sai an tsoda sai an gane ba kowa ba ne sai an gane kai abbabba za ka shiga ɗaukowa ka shiga tu'annuki da tozarki da ɗauku tarihin mutum da walaƙanta shi da faɗin wasu abubuwa da ya yi canda da yanzu ya tuba a a kai yadda da za ka wasa na umar allah ya san iyaka shi tunda shi ma musulunta ya yi a kai yadda da za ka wasa habbai da yawa allah ya san iyaka da shi ma musulunta suka yi A in mutum ya abu da yanzu musulunta ai mun tsaba ce ai ɗaukaka ce gare shi cewa ya tuba ko ya bar wasu abubuwa Kuma sai kasance a rike abubuwa kowa in tikali yake kowa sai yake a ce shine number one kowa da iya ne kowa da iya ne ila nafsihi sai mun ji tsoron Allah dukkanin mu idan malamin ku yayi ba daidai ba ku kebance da shi kuna mai wallahi wannan kuskure ne ba daidai ba ne idan wani yayi maka raddi ka diba ciki ka gani in akwai daidai ciki ka karba in akwai daidai cikin karɓa kuma ka yi aiki da shi ni za ka yi a mutane ma girma za ka tsara wani salo ne ma in ma ko ba mu klasi ka ɗauki wannan sai ka ƙara girma ko ba don Allah kake yi ba bale in don Allah kake yanzu ka zan da'iyan ilallahi sai girma ya ƙaru da girma kawai nau'in iyawa ne wane ya yi maka gyara ka ce na karɓi gyara Allah ya sa mu gane Allah suka mutane suka gani ka a shi aka wane yake in ma mutanen ka cewa amma da ƙarshe ko kai ma sai ka rama nan sai a sai ku koma ɗan faɗa kawai sai a dinga kamo su an gama kamo comedian a kamo su irin wannan bidiyon a facebook ku diba gani suna wucewa comedy ke zuwa baya seriously suna wucewa irin wannan bidiyon kun san facebook akwai recommendation yana wucewa yana arewa sai wani bidiyo ya shigo ku diba gani comedy ke zuwa baya saboda kawai don harkar ta koma comedy kawai sai Allah ya sa ka layin comedy kawai sai a tafiya ba daidai ba ne in irin wannan rajojan da ake wasu su asali ba a bukatar su asali ba a bukatar su wasu su kana iya cire mutum ka gyara mai wasu su kana iya gyara ba ta ka ambatuwa ne ba mutum ne ya zo ya faɗi abin da ba daidai ba kana iya ma ba a kowa ne ya kulu na kaza wa kaza ba ka bukatar sai ka ambaci wane da wane da wane wani abu kana bukatar ka yi shi wajen karatu ne kawai ka da karatu wani abu kuma saɓani ne na malamai har duniya da tashi ba zai gushe saɓani na malamai ba idan wani kamar da ibn taymiya ya ce shi furu ya tabbatar da wannan cikin littafai ne cewa ba a inkari ga masail na khilaf mutum ma mai taymi cikin littafai ne da yawa musamman cikin tafsiri yana wannan mana ba a ba a inkari ga matsaloli na sabani matsala ce tana da sabani tsakanin malamai cikin magabata akwai mu suka tafi cikin kafa hujja da kaza shi in wani ya fadi ba a yi inkari amma ana iya yana karɓa tattaunawa a tattauna da shi sannan yana iya kai kuma ka faɗi abin da kake ganin shi ne daidai amma ba tare da kai kawo wancan raddi ba ka azamai ka nuna bai iya ba ka tozar tashi ka nuna kai ka sani ba daidai ba ne za ka wannan abubuwan da muke yi ku nan da a gabana ku ji tsoron Allah duk wanda ke waɗannan abubuwan kun san su kuna da alaka da su kuna tare da su ku kira su in su kai cewa ne gaskiya ka wuce gaskiya ba daidai ba ne. babu bukata babu kaza da kaza suna yadda me yasa ba su kuke abin da kuke ɗaure musu gindi mu ce sai ku ce Allahu akbar sai ku ne kafa ya ce kashe daidai nake wallahi kaga suke ɗaure bin gindi amma kuka malam a daidai ne wannan matsala malam babu bukata malam ayi kaza malam ayi kaza zai fahimta zai lura kuma Allah zai lura da shi domin ne domin masu wannan abubuwa akwai alkhairi tare da su akwai karantarwa tare da su akwai ilimi tare da su ba su zaɓi su ce gidan rawa ba ba su zaɓi gidan kiɗi ba ba su zaɓi su je ba sun zaɓi su je wajen da'awa wajen karatu haka amma ba ma'asume ba ne suna kurakurai kuma irin wa'annan kurakurai zahiri ne kowa ya san ba daidai ba ne kowa ya san kuskure ne sai kuka yi musu wa'azi sai Allah ya shirya mutane Imam Ahmad bin Hanbal wani dan gidan yayi wani tsohon farawo shi ya karfafe shi yace kai yanzu kana bisa gaskiya ka kai yaki ni ne kaga kauye ne so kaza akan ijramin da biyu da kaza kaza amma na yi hakuri bale kai da bisa gaskiya Imam Ahmad ya ce wannan magana ta shi ta karfafe da ni tsaya akan gaskiya bale su da waɗannan mallaman su ne ba ƙarfin yan gidan yari bane sannan su waɗannan mallaman ba su kai kamar Imam Ahmad ba zaka tsakanin ku da su gabin babu nisa da yawa zaka in kuka game su kai musu nasiha kuka yi musu wa'azi su kenan sai su gyara sai kasance Allah ya gyara al'umma ta hannunka amma irin abin da ake gaskiya ba daidai ba ka zan wada iyan ilallahi bi izini ka san mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah wa kirajan munira ka zan haske mai haskakawa daga na aka samu Muhammadu Siraju Muhammadu Muniru amma dai dukkanin su sifofi ne ba sunaye bane ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa bashirin mu'minina wa bashiril mu'minina lahum من الله فضلا كبيرا ولا التي وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا هي بشارة قمون النيبة على وبشر ونذيرا با كي بشارة وبشر المؤمنين kai bishara ga muminai bi anna lahum min Allah fadlan kabira cewa suna da falala mai yawa daga Allah ka dage ka ci gaba da abubuwan nan da ake cewa na imani e, imani bid'un wa kituna shu'ba watan kashi kashi har saba'in da wani abu ne sittin da wani abu ne mafi girma shine cewa la ilaha illallah ya ga tauhidi kakkai shirka ka a ganka ka je abin da yake bantu ga Allah ka ba wani shi wanda ba Allah ba abin da yake bantu ga Allah ba a ba mala'ika ba a ba manzo ba a ba salihin bawa ba a ba wani neman taimako a nema ga Allah neman neman igaza a nema ga Allah addu'a a kirai Allah wa masajida lillahi fala tad'u fala tad'u ma Ka ahada idan kai kai tauhidi in ka tsaya akan tauhidi to kana akan imani shine mafi girma hanya ta imani mafi karanta shine busar da kazanta daga hanya wata duk aikan nan alkhairi da ake faɗi wal haya'u shubatun min al iman kunya wani yanki ne na imani kakkazan tantiri wanda baka da kunya wani hafaɗi yake kowa ya san baya da kunya shi amma Allah ya tsare mu Allah ya baka kunya ya baki kunya ya baku kunya ya bamu kunya kunya isla ce mai kyawu duk wanda aka cire na ita babu alkhairi tare da shi ah, mutum da zai kasance bai yana da kunya fata ya kasance alkhairin Allah yana tare da shi za ka kasance mai kunya za ka kunya wani yanki ne na imani in kana da wannan imani Allah ya ce wa bashirin mu'minina ay bushara ga mu'minai bi anna lahum min Allah fadlan kabira to suna da falala mai yawa daga Allah a nan duniya da lahira kai annabi wala tu'il kafirin wal munafiqina sai aka maimaita mai irin kiran da aka yi mai ayar farko ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tuqil kafirin wal munafiqina aka ce kuka yi makafirai da munafukai da'a mun yi bayanin wace irin da'a ba a yi musu a wancan lokacin wada azahu ka bar cutarwar da suke ma ka kauda da kai cutarwar kala biyu ce akwai cutarwa ta magana da ake yi ita wannan ayat tana tana magana a kanta cutarwa ta magana wani ne ba. kaga in kan wada azahu tun yanzu in wasu ka zo suna hawa wasu yadda hakki musu kai muna hukka Allah ta'ala ko duk da waye wani malami daga Kano yace mai ta amma kusa kusa kuna wa Allah gata Allah akwai munafikin Allah akwai kowai ku yi samu a samu akwai na Allah <laughs> duk cikin nasi babu munafikin Allah amma mun sakuta mun da munafikin Allah a wani munafuki Allah ne ya yayi daraja sosai yayi gaka sosai ya kuma ya kuma a jigira shi ga Allah mutane kwai ake wa ga Allah amma mun tattara han jigira wa muke da su da kahiri Allah da Allah da ana har hausa mu ta kunshi abubuwa da yawa masha Allah tabarakallah da shi muke lamba 1 wala ta tadil da wal munafiqina to kun ga sai Allah ce wada arahum to in wanda kike wa rabbi ya shiga cikin munafikin Allah ne to wada azahum Allah ya ma umuni kai sai batun maganar da yake kazantar su bai kamata kai mai raddi ba, in ya tabbata munafikin Allah ne to ba ai mai raddi wa tawakkala ala Allah to kuma azamu ta biyu ita ce cutar wadda suke ta su kawo hari to in ita ake nuhi wannan aya an shafe ta da ayatul sayf doni an ce wada azahun kauce musu watan ba aka yi ba hukuncin ta a Madina ya koma hukuncin ayatul sayf din da a Madina take amma a Madina ba da zuwa Madina aka wajabta aka wajabta jihadi ba sai daga baya aka wajabta jihadi wala ta tsayin kafirin wal munafiqin wada azahun ta ala Allah Kada ka dogara da Allah mu fuskara shi a farkon tura, wa kafa billahi wakila Allah ya ishi abin dogara gare shi duk wanda ya mai da lamari ne ga Allah ya dogara da Allah zai ga abin da yake so duniya da lahira zai ga farin ciki zai ga haske ga lamari nai kai dai a jibi ta a ga babu kowa sai Allah duk tsananin da aka shiga ka tabbata Allah zai kawo mafita kai ka yarda da Allah ka yarda ka bauta mishi akwai malamin da ya fita zuwa tafiya aka yi canci aka ce in ka fita ran kaza hadari ake samu kaza ake samu ya fita ya samu hadari ya dawo ya koma fita wannan ranar na je domin ya nuna ya dogara da Allah ya koma samu ya dawo ya fita na uku sai ga na hudu Allah ya sa ya wuce lafiya lau Yake domin mutane na su fahimci cewa wa wakala ala Allah in ka dogara ga Allah wannan abuwan wani tsotsayi ne ke zuwa sai ya daidai da wata rana da ake cewa in ka kai nan kaza zai kaza amma babu abin da ke samun ka sai abin da Allah ya rubuto ma kullun bana. illa ma kataba Allah lana shine wa kafa billahi wasila Allah ya isa a dogara gare shi ya kai wanda kai fidin ta kana jin wani dan siyasa shi ya sabon maka aiki wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila ya kai wanda ke jiran sai an rantsar da gwamnati ka zaka baka mukami wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila ya kai wanda ya dogara in yayi jiya musanta kaza ta aka ba da leakage ya ci wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila ya kai wanda ke tsammanin certificate din university kaza ke aiki wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila ya kai mai tsammanin sai sana'a ka zaka ci wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila in ka dogara ga Allah Allah zai zama ma wakila duk sana'ar da kake ganin ba ta ci akwai wanda ya kuɗi gare ta wanda gare ta ya kuɗi don suke cewa business never fails but managers fail business baya baya ba business ɗin da bai tafiya babu business ɗin da bai tafiya kawai manager ne to kai an ka same ka manager ɗin kai kuma kana da tawakkuli ga Allah wa kafa billahi wakila sai ka kana zuwa makka da kai da mamakka da kaunan mamakka da ƴan uwanka gaba daya kana kai su makka kuna tafiya lafiya lau abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyi da muke ansawa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلا za a karkar tambayoyin su ba ya ku tambayoyi da yawa sha Allah wa kuma a wannan ta farko ce cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya malam lafiya da tsoron Allah don Allah ina neman addu'a yayin mara jina ne tafiya yanzu wata bakwai babu labari muna buƙatar Allah ya bayyana mana cikin ƙoshin lafiya. Amin, amin Allah ya bayyana cikin ƙoshin lafiya ko yau kenan za mu yi addu'a mun kai ƙarshe insha Allah. Wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ta'ala ya ƙara wa mara lafiya da sani mai amfani. Malam a duk lokacin da na da nake gaisawa da mahaifiyata a duk lokacin da na kyautata maka. irin farin cikin da nake gani a fuskarta da irin addu'o'in da ganin albarka da take yi sai na fi kamar ɗan aljanna ne amma ma a duk na tuna wani laifi da na aikata sai na fi kamar tsawon sulaki mala na ji mutum zuciya wata rana na aikata ba daidai ba tare da matar abokina jama'a na ya aikata a kullum na kula, sai na ga kamar ni dan wutan mala ina son na roƙe shi da ya ce amma sai nake ganin kamar zan san wata gidansa da jin daɗin iyali kullum na kan tuba da Allah subhanahu wa ta'ala ba sai ya na kasa samun nutsuwa cikin shin sai ke roƙon abokina ya yake nan Allah ya ke mana na farko muna roƙon Allah ya baka ikon ci gaba da faranta wa mahaifiyarka da kyautata wa mahaifiyarka wannan zunubin da ta yi da kake cinowa kana jin bacin rai haka ya kamata kai ta yi hasashen alƙiyama jin bacin rai shi ne alamar tuba annabi ya ce annadamu tauba nadama ita ce tuba wannan abin da kai ke yi shi ake cima annadamu alama fata shi ne ya kasance kayi dama aka abin da ya wuce abin da ya kamata ya biyo shi wani ya ala Allah ya inda ila zambin fi ma bakiya lahu min umrihi wa an yatruka al-ma'siyata fi ta'atiha in kana mutalabbisan biha kamata ya wannan zuriyar kai alƙawari ba za ka ko da kai da Allah ba za ka komai yin iri ne ba sannan kuma ka tuba ka sake ka kasance ka bar shi kenan abin da ya shafi neman babban zunubi ne kai babban ne girma to duk abin da ya shi da girma yana da girma haka ya ci haka girma abin da nake ba ta shawarar ka ci gaba da istighfari duk ka tuno shi kai sadaka ka kyautata ma mahaifiyarka ka kyautata ma mutane shi wanda ka yi haka da mata ka kyautata mai ka kyautata mai amma ban baka shawarar gaya mai saboda abin da zai biyo bayan na roshe gidan shi da ta faɗi da roshe rayuwa ta ita wannan matar da ƴaƴanta da abin da zai kai ga waɗanda iyayenta da ƴan uwanta ji za su ci cikin wani kunci na abin da ba su aikata ba shi ma in ka gaya mai kunci da zai shiga da damuwa ya fi sannan ba abu ne wanda kake iya ramawa a ci ba a yi ba kuma shi ka gaya mai ba a yi ba za ka yi ta kyautata mai duk ka tuno ka kyautata mai ka bashi ka yi mai duk abin da ya kamata in ma ya fi ka ƙarfi ka yi mai wata kyautatawa a koyi wadda bai sani ba kuma da kai mai wannan cikin bai sani ba in ka ga wani abu ne bai alaka ka ceto mai ba tare da ka gaya mai kai kalli ba in ka ga wani ka gyara mai lamura ne yi ka ba da Allah babu abin da ya kai ba da Allah kuma babu abin da Allah zai iya yi wani mutum ya zo da kusan irin wannan inda Abdullahi bin Abbas ya gaya mai sai Abdullahi bin Abbas ya tambaye shi mahaifiyarka na da rai sai ya mahaifiyata ba ta bari sai ki je kai ki tuba ga Allah kai ki istighfari bayan ya wuce ɗaya daga cikin ɗalibai ne ko ɗawun ko mujahid ya ce yabna anni rasulullah ka tambaye shi idan yana da ina da ya halal ne ki ban san wani aiki ba da yake kar ka rizu bai ka bar biyayya ga mahaifiya da ka duwa da mahaifi ya ciki ciki babban abin da ke kar bai shi ne masa ladabi da biyayya wallahi ma'ana wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ƙara ma malam ilimi da gaskiya mala masu wasa ta himma ina tsakkwato an tura ni bayansa ana ba na alawun naira dubu talatin ni kuma dubu talatin a bukata ni da iyali ina son kuma da mutum fito amma an ce zan ba da naira dubu goma sha kowane wata Mana yana halatta in ba da har dubu goma sha kowane wata kai yawan su kake gani a zaman nawa ka baya ka aje ka sabbato da kanin da yin farin ka da yamma yaki a'a baya halatta ka bada cin hanci eh, a yi maka baya halatta ka bada wannan cin hanci ne kwata kwata ka bada cin hanci domin a yau da ke ce ɗinka a shi ka wani mutum baya halatta ka bada cin hanci wallahu ta'ala can da kai da zatse zatse zat'a zat'a tun da kai da zaka biyu da suka yi zai dai halatta ka ba da cin hanci domin a yi maka wata alheri ba Allah ta'ala wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam na tambaya an ba ni kofa ta aiki kuma ni ba zan yi aiki an ka bani don na yi siyasa an ka bani kofa kuma matsayina ya kai a cikin da kuma tun ce ba sai na zo aiki ba ana biya na kowane wata ana yana halatta in su ke da an sa albashi don ba da wannan yana cikin fitoyin da bani an sa yana cewa wallahu alam ban sani ba domin mai donin asali shine kai aiki kar ana biyan ka da kuɗin gwamnati baka aiki wannan baya halatta to amma a yanayin da muke cikin ƙasar nan akwai circumstances da yawa da suke gita wani maraye ne aka samu ma domin ya karatu da ita wani bai da zarafin karatu aka samu nan ofa domin ya yi karatu da ita kaga abin ya shiga sarkakiya ni kuma da fasawa ta shiga sarkakiya ba an sawa ina son tashi inda Allah kalima za ka wallahi Allah da sani Allah ya gafarta mana Allah ya aka ce mutum baya kusantar iyalin su cikin watan Ramadan shi ne saduwa abba ayi ko sai an sha ko kuma kun kafa na zuwa cikin masallaci Allah yana da matsalar da eh, kuna kuna mai dariya ko wallahi wannan yana nuna cewa kuna da aiki gaban ku na tashi fadakar da jama'a muna karatun da kuwa FM akwai irin wanda yayi haka muna fitoyin da kuwa FM na shi magana wankan janaba da matan yi a wankan janaba da gaskiya ne wai in an yi wance da abu da matan sai ya yi wankan kafin ya yi sallah kaga abu ne wanda ke samu kuka yana nuna cewa ba mu kai da wannan inda ya kamata mu kai ta ba mun zo cikin birni ne zaman mu mutane ana ta mukabala ana ta rabbi ana ta dan munafuka da sauransu ga wanda ya kamata a koya wa addini da ba a tsaya koya musu addini ba akwai matsala sosai ya kamata mu je mu gyara sosai a azumin ramadana a yini ina ba ka shawarar kusanci matarka duk wani abu da zai motsa shawa ba a yi annabi salasalama ya ce Allah ya ce mai azumi ya ba'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu rumin ajali mai azumi yana barin abinci ne da abin shanai da shawa kai saboda ni zaka duk abin da zai motsa maka shawa abin da zai motsa maka shawa da kai da matarka ku yi wasa ta tsaya tare da kai ku yi magana ta ta ga jikinka ka kama ta ta tashi ta kama ka tashi wanda ba da shawa ba wannan duk ana yi amma duk wanda bai kawo shawa haddul lizzari'a to kamewa da gare shi ya fi kakka yarda amma wannan yana kasancewa ne a cikin yinin ramadana baya cikin dare na ramadana ba ka da an sha ruwa yanzu matar ka halarce har zuwa lokacin sahur na tsaya maka hankali ban bukatar in jawo maka ayoyi ko hadisai domin na son ka gane bayanin ne kawai baka wannan an kaddashi wanda ya tambaye kawai take don haka ka nisanci duk abin da zai sa shawarka ta motsa da matarka daga lokacin da alfiji ya ceto zuwa har a sha ruwa in an sha ruwa har zuwa alfiji ya ceto matarka ce komai ana iya kwanci aure da komai ana iya yi amma wancan lokacin ka guji duk abin da zai kawo shawara wallahu ta'ala wannan yake assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya taimaki mana ya tsara wa rayuwa alfarka da sauran ne gaba ɗaya malam tambaya ta ita mene ne hukuncin burtaniya a baki sannan idan bai halatta ba mene ne ya kamata mutum ya yi idan mahaifiyarsa ta ce ya tabbata yana yi saboda ba ta gamsu da cewa bai halatta ita yi ya a kuta niyya ko kuka aikin da za a yi bai zo a shari'a ba sai abubuwa guda biyu na farko aikin hajji ko umra idan za a ɗaukar niyya haƙi hajji umra na cewa labbaik Allahumma umratan mutamakki'an biha ila al-hajj ko labbaik Allahumma ajjal ko labbaik Allahumma umratan duk ana yi don haka in haka zo wajen aiki hajji ana cewa labbaik Allahumma umratan na biyu ya zo wajen yanka bismillahi Allahu akbar Allahumma hadha minka wa ilayka ko hadha minka wa laka wannan biyu sun inganta cewa ana furta aikin da za a yi a lokacin a wannan wuraren bacci wannan wuraren guda biyu babu inda yanzu in za ka sallah sai ka ambaci sallah in za ka azumi sai ka ambaci azumi ko sai ka furta niyya muhallin ta shine zuciya bagaren ta shine zuciya za ka cikin zuciya ya kamata a yi niyya cikin zuciya ya kamata a yi niyya ba sai an furta da baki ba za ka da ka furta a baki babu kyau wallahu ta'ala ba ka karshe wanda ya aka maka Allah ya hukuncin mace mai girki ya halatta dan kankana shi gaba eh idan baki abin kan harshen ta zai tsaya babu matsala a harshe ake jin gishiri ko zaki in an harshe an turje babu matsala abin da ke kai azumi shine abin da ya kai ciki ba abin da ya tsaya ga baki ba ai ana sa ruwa kuma in an sa ruwan ana ji suna da gishiri ko suna da wani nauyi amma ba su kai azumi yanzu misali in zaka alwala ka ɗauko ruwa ka kokora in ruwan kanwa ne ko ruwa kana ganewa amma babu wanda ya ce azumin ka ya kare kuma duka bakin ka za su shiga bale ran kan harshe za ka ana ɗanɗana abinci baya kare azumi wallahi ta'ala mun buru shi kenan eh duk ana duk mun gidiyo a kan ko na hausa a cikin hausa ko na kasa cikin turanci a cikin hausa shi shi idan bai ta kare to yanzu ni kira gari jama'a wallahi ko ni ke hannu tsakanin da Allah masu kuɗi ni ke hannu jikin abin da suka wuce kamar yanzu ana ta yawo da shinkafa ko ina da masara da ko ina da ko ina yanzu duk don sai ka biya sai ka biya tsohuwar kasuwa ka ga shinkafa a ce har yanzu akwai buhu a ce a wakil shekara kama haka dun mun tarar an rarrabawa don Allah ku rike hannun masu kuɗi don Allah don Allah ku taimaka ku kashe hannun ku ba mutane ku ba mutane abinci ci don girma Allah kun ga yanzu ku ɗan siyasa suna ɗan tona a cikin kansu ne yanzu daga wanda ya faɗi ce wanda ya ci kowa ya riƙe da wanda ya ce shi hata da ai ga aza ba wai kaya kayana wanda kuma ya faɗi ya ce a kudu ina ba ala ko su su yi ba su kasha mu muna kyauta muka zato muna cewa don Allah a kuke yi a shekarun da suka wuce sun mutane suka ce muna da gwamnati da 'yan siyasa suna ba da abin su da a yaba ce mu ce yabon kunciya don Allah suke yi yanzu kuna son ku tona maka ku fiye ku tona muna asiri ashe ashe ba haka ne, ɗan Allah suka ce ba haka ne. don Allah a tabbacin kafin na a na mu jama'a don Allah wancan azumi ko da ya kawo wannan shinkafofin da muka ba mu jama'a Allah ya san iya su amma ne sai sai a hankali ne kawai sai a hankali don Allah a jika wa Allah a taimaka a ba jama'a wancan azumin har ya kai cewa an ce a ba mutum shinkafa in ne ake ka kai mutum shinkafa ka ce shinkafa ne babu kuɗi yanzu ba shinkafa ba a gani ba kuma har da yanku ne kuma masu an sa sun fi gode ma Allah ba wancan shekara ba ku cewa alhamdulillahi an ce alhamdulillahi to shi ke na ana nan tare wani ta'adara da mutu na shakartu na hajjira da to a ji wani a ce alhamdu ko ba a yi ba yanzu a yi ba a jiya yanzu a ce alhamdulillahi saboda an ga wata shekara ba irin wannan ba don Allah a taimaka don Allah da masu jira in kan conclusive don Allah duk su taimako don Allah don Allah su taimako su taimaka wa jama'a don Allah kun ga kuwa ka ba ta don Allah ku taimako mu jama'a Allah ubangiji ya taimaka Allah ya ba ku taimakawa wa subhanaka Allah cikin mu Allah ya alka musu bukatocin su wannan mutane da suka roki addu'a Allah ya biya musu bukatun su ya biya mana namu duka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk